والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية ولهذا قارن الخشية بها في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في أكائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والقول فيها من غير كشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأهل طريقة المتصوفة في الكلية بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين صنف يقر بحقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومؤاداة أعدائه هو حقيقتها كما في الحديث أوثق أولى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 21 ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiya ta 2010. a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin na shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728 yau kuma wannan shi ne darasinmu na saba'in a sittin da bakwai a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci kuma wannan shi ne na ɗari da goma sha ɗaya muna nan dai a kan gabar almahabba wato san Allah a satin da ya gabata ibn tabiya ya fara yi mana sharhin wata magana da magabata suka rika faɗa maganar kuwa ita ce man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'un wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid magabata suna cewa wanda duk ya bauta wa Allah da so kadai to wannan zindiki ne wanda kuma ya bauta wa Allah da tsoro kawai wannan ba kawarije ne wanda kuma ya bauta wa Allah birraja'i wato da sa tsammani kadai to wannan murji'i ne wanda kuma ya bauta wa Allah da so da tsoro da kauna ko da fata to wannan shine mumini ne kadai ta Allah wannan maganar magana ce wacce take ta dace da ayoyin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ayoyi da dama wanda mun karanta wasu daga ciki a satin da ya gabata suna nuna cewa aikin bawa fuka-fukai biyu ne suke tashi da shi suke ɗaukansa wato fiffiken alkhawfu da fiffiken arraja wato dole a samu tsoro a zuciyarsa sannan kuma a samu kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani a cikin zuciyar idan ya zama da zuciyar ta cika da tsoro kawai to wannan zai gadar masa da ɗeba ƙauna daga rahamar Allah kuma da ƙarshe ya fada cikin ramin halaka idan ya zama da kuma zuciyar ta cika da fata ne da sa tsammani da sa rai kadai to zai zama kuma ya kauce wa hanya ta fuskar sakaci da wasa da shari'ar Allah da dokokinsa ya fada cikin ramin halaka da ƙarshe saboda haka dole ne ya zan a cikin zuciyarsa akwai tsoro na ubangiji akwai tsoro na an karɓi aikinsa ko ba a karɓa ba akwai tsoro na ya dace ko bai dace ba sannan ya zama akwai kuma kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani da kyautata zato ga ubangiji yana sa ran an karɓa yana sa ran allah maɗaukakin sarki zai bashi sakamako mai kyau akan aikinsa to waɗannan fuka guda biyu su ne za su iya tashi da ayyukan bawa har ya kai ga samun cin nasara ya ƙetare ainihin tudun bin tsira idan kuma ya zan babu ɗaya daga cikin waɗannan fukafukai fukai to babu shakka ba inda bawa zai je kamar yadda kasan tsuntsu yana tashi ne da fukafukansa guda biyu da zarar ya rasa ɗaya daga cikin biyun nan to kuma babu maganar tashi to haka alkhawfu wal raja suke a wajen bawa تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم خوفا وطمعا الله يقول سنا بوتا وأبنججن سو خوفا سنا ما سطوله وطمعا كما سنا ما اي كما يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa yad'una na raghaban wa rahaban suna bauta mana tare da kwaɗayi da sa rai da tsammani wa rahaban tare kuma da tsoro haka ubangiji ya sifanta annabawansa haka ubangiji ya sifanta bayinsa don haka bawa ba zai zamo mai bautar Allah na hakika ba mai tauhidi sai ya zan ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a cikin zuciyarsa amma wanda ya takaita akan alkhawf wahdahu alhubb wahdahu yace shi yana bautawa Allah ne kawai dan yana son sa baya son abinda ubangiji ya tana da na lada na aljanna na marmari baya son wannan ba kuma ya tsoron wuta shi in aljanna ne to shikenan zai iya daina bautar ma in wuta ne baya jin tsoronta zai iya saba wa Allah in dan maganar shiga wuta ne shi ya ji a kola shi kuma zai iya jure na wutar to kaga wannan magana ce ta gatsari kamar yadda muka yi bayanin ta a satin da ya gabata baka cewa abinda ubangiji ya tanada na aljanna kai ka fi karfinsa ko kai ka wuce shi kaga wannan rena ma Allah ne kamar yadda ba za ka ce kai baka jin tsoron abinda ubangiji ya tsoratar da shi ba kai ubangiji ba zai baka tsoro da wutarsa ba kawai dai kana bauta masa dai kawai dan kaji kana san shi amma in ba dan haka ba da wutarsa da aljannarsa ba za su ka bauta masa ba to kaga wannan gatsari ne ga Allah rashin kunya ne abu ne da bai dace ya fito daga daga mumini ba sai wanda yake zindiki wato wanda a zuciyarsa kafirci ne a bakinsa ne yake bayyana musulunci shi yasa suka ce wa man abadallahu bil hudwa da huwa zindiq wanda zai bauta wa Allah da so kai kadai wannan zindiki ne ma'ana wannan yana rushe shari'a gaba daya yana rushe alkur'ani duka alkur'ani cike yake da bayanin ni'imomin Allah da ya tanadar wa muminai cike yake da bayanin aljanna cike yake da kuma tsoratarwa daga shiga wuta to idan ya zo ya ce shi waɗannan duk ba su da wani amfani a gunsa kaga ya rushe alkur'anin duka wanda ya rushe alkur'ani kuma ya rushe shari'a wanda ya rushe shari'a ba musulmi bane zaka zindiki shine yake yin wasu abubuwa na yaga ya rushe shari'a ya mata zagon kasa ya kai ta kasa shi yasa malamai suka ce to irin wannan aiki ne na zallaka haka nan wanda zai sa kyakkyawan abin da wanda zai sa tsoro kawai a zuciyarsa har kullun janibin wa'idi yake kallo wato janibin narko da azaba baya duba janibin rahama saboda haka shi kullun tunaninsa ta yiwu ko kawai ma wahalar banza yake sha kullun tunaninsa kenan kai ni wannan addinin ma watakila ma ni ba ma a karba ko kuma ya yi laifi ya ga cewa ai Allah ma ba zai yafe masa ba don haka gara ma ya ci gaba da laifinsa in ba ya daina a banza ya daina wato ya zefa tsoro a zuciyarsa ya kallo ja daga ramar ubangiji ya manta da cewa ubangiji ghafir qabil tawbi ne zambi wa qabil mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba sai ya daina kallon wannan janibin kawai ya dinga duban shadidul iqabi ne shi mai tsananin uquba ne ya manta da cewa inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ya manta da batun cewa ubangiji mai yawan gafara ne ya rika kallon kawai ubangiji in yayi fushi da kai yayi fushi da kai kenan babu kuma ranar da zai yafe maka abin da kai to wannan shi ma yana kan gabar halaka shi yasa suka ce fa huwa haruri wannan haruri ne haruri sune kawarijawa duk wanda yake ba khawariji ana masa nisba da haruri haruri asalin harura sunan guri ne kusa da kufa kafin ka shiga kufa ana ce da shi harura a nan ne khawarijawa bayan sun yi wa sayyidina ali tawaye suka yi dandazo suka kafa sansanin su a gurin suka rika barazana da kai razani ga musulmi to shi yasa duk wanda yake dan wannan mazhabar sai a ce da shi haruri wato a jingina shi zuwa ga wannan gurin da suka yi sansani suka yi dandazo to a wancan lokaci su haruriyun wato alkhawarij su ne waɗanda suka shahara da batun tsoratarwa da maganar azaba da maganar wuta da dawama a cikin wuta da kafirtawa babu maganar rama da tausayi da lallashi a cikin zuciyarsu har kullum idan suna magana magana ce ta a tsoratar da kai a razanar da kai a nuna maka ga ka ga wuta kawai abin da ya rage yanzu a hankada ka ciki amma babu maganar a nuna maka akwai rahama ta ubangiji akwai zafarar ta rahama ta ta yalwaci dukkan komai kamar yadda yake faɗa wa rahmati wasi at da shay'in ba a nuna maka wannan ba a nuna Allah yana karɓar tuba ba a nuna Allah mai tausayi ne ga bayansa tausayinsa ya fi na komai ubangiji maɗaukacin sarki ya halicci tausayi ya kasa shi gida ɗari kaso ɗaya ne ya saukar da shi a doron ƙasa wanda dukkan wani mai tausayi da shi yake tausaya wa ɗan uwansa sauran kaso casa'in da tara kuma ya ajiye shi wanda shi ne zai tausaya wa bayan sa ranar gobe kiyama to ba a duba wannan irin wannan hadisan kullum magana da ake yi magana ce ta azaba da ainihin guduma da kabari da duhun kabari da macizai da kunamu ta yadda za ka ga har ma wasu suke da suke saban Allah sun fitar da kauna ba suna ganin kawai Allah ba zai yafe musu ba ba haka ba za su taɓa tunanin su tuba ba suna ga an toshe musu ƙofa tuba waɗannan su ne kawarij masu irin wannan aƙidar ta yi mutum bai zama kawarij cikakke ba ta ko ta ɗari bisa ɗari amma kuma wasu ayyukansa da wani motsinsa da tashi faɗinsa suna nuna cewa ya ɗauko wani ɓangare na kawarijawa mutumin da zai zama har kullum shi maganar da yake yi maganar azaba yake yi da narko baya magana rama da tausayi da gafara da jin kai duk sanda zai yi wa'azi to wa'azinsa gaba ɗaya wato ruwan magamai ne har ta zan mutane duk sanda suka zo hankalinsa a tashe ke yau ko mu za a hankada wuta ko kuma suwa ne ne wato duk sanda aka zo wa'azinsa to babu maganar tausayi da rama da sawa mutane wato wani shi dan a zuciya sai dai a ƙara firgita ka a razana ka kamar irin waɗanda suke wa'azin mata akwai waɗanda suka shahara da wa'azin mata kullum suka tashi wa'azi akan mata kawai ne mace in tana ji sai ta ga kawai ba da za ta shiga aljanna a ce in tana barci ta juya mijinta baya wuta za ta to tana mirgine mirgine mirgine a da tana za su je ba ba ta sani ba sai a ja wani rubabban abinci sai a kai ta wuta in ta bata wa mijinta rai ta yi tsaki yar wuta ce za a sa mala'iku su ta dukanta da guduma a cikin wutar jahannama ta ɓata da ta yi tsaki ba tare da cewa ga hadisi ya nuna matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi fushi da shi wani lokaci ma matarsa ta yi fushi da shi tun daga safiya har dare matan annabi fa waɗanda in magana tsarki ake da tsoron Allah da sanin Allah a gidan annabi suke don haka duk ayoyin da ake sauka suna jin abin da aka saukar wasu ma matan daga ciki annabi yana cikin wato kwance da su a cikin mayafi ake saukar masa da ayo amma duk da haka ɗabi'a ta mace kamar kowane mutum take ita ma da haka wata rana za ta yi fushi to a ce kawai in kin yi fushi da mijinki in kika je lahira za a ita dukanki da guduma a sa wasu mala'iku masu ƙaho <laughs> da wahalar da kika <laughs> to sai zan wato har an sa musu fitar da ƙaunama, wanda kuma ba haka bane annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tausaya wa mata ne yana ganin haka kuma yana hakuri har yana cewa rifan bil qawari ku tausaya ma waɗannan kwalaban nabi ya sifanta mata da kwalabe ka san kwalba kana da kon kwalabe ake ka tafi a hankali domin dai da kai dan tuntube suka faɗi kaga ka kai asara duka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sifanta mata yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli hatta a hudu ga ta kwana haka yi ta wafici wasu tansu bin nisa'i kaira ya nuna cewa mata an halicce su daga kashin haƙarƙari in ka ka zauna da su to ka zauna da su a tankwara su in ka ce za ka miƙar da su sai ka karya su karya mace ko karya wannan kashin kuma shine sakin mace to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna mana a misalce a aikace sannan ya nuna mana a cikin maganganunsa ga yadda ya kamata a yi haƙuri da mace kaga wani kuma yazo a wa'azinsa ka ji cewa yana faɗar ɗan abubuwa ƙanana amma yana tura mace wato cikin wuta babu shakka wannan manhaji ne na kawarish ko da kuwa shi bai makace da shi kawarish ne, saboda ba lalle da ya ɗauko su ta kowane ɓangare ba amma dai kuma ya ɗau wani abu nasu ko ya sani ko bai sani ba haka ba a bauta wa Allah da tsoro kawai ma'ana kullum ya zan harkar tsoratarwa ce kawai a ranka sannan ba a bauta Allah bin raja wato har kullum ka rika sa tsammani ba ka kawo maganar Allah yana da ya tanadi uku ba, Allah ya zai zai wato zai zai kama mai laifi zai yi akwai kullum tunaninka ai ramar Allah ta yalwaci dukkan komai ai Allah mai gafara ne Allah mai yafiya ne Allah mai tausayi ne saboda haka mutum ta ci gaba da kaso ɓararsa yana yin abin da ya ga dama an taɓa shi ya ce a Allah mai tausayi ne da haka ba zai taɓa gyarawa ba shi kuma kullum maganar da yake maganar ramar ubangiji yake amma baya maganar azabarta kullum maganar da yake maganar aljanna yake amma baya tuna akwai kuma wuta wutan nan an tanade ta ga masu saban Allah saban nan babba ne ko kuma karami ne wato kafirci ne ko ma'asiya ce kowanne daga cikinsu zai iya shiga wuta to idan mutum baya tuna wannan sai dai kawai rika tuna ramar ita kadai sai dai kawai yayi ta tunanin falala kullum ya zo maganar a bashi falala yake a gaya masa falala me zai ya shiga aljanna har ta kai ma wani in ka gaya masa sunna sai ce to zai falalarta wato sai an gaya masa me zai samu sai ka faɗi farashin in ya ji yayi masa yi <laughs> farashi yayi kaɗan ya ce to sunnonin da yawa to kaga duk wannan wannan bai dace ba sufaye suna da wannan musamman mutaakhirun waɗanda suka zo daga baya baya bayan sufancin ya an jagwalgwala shi an lalata shi an yi kire-kire da yawa a ciki an shigar da abubuwa na bid'a a ciki na saban Allah da yawa musamman ta fuskar aqida har ma ya zamana suna da abin da suke kira al-haqiqatul abin cewa man shahada al qadariyya lam yanqus al-khalqa wato duk wanda zai ga hakika ta kaddara to ba zai i halittun Allah ba cewa man nazara ila al-khalqi من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم kaga wannan mummunar magana ce cewa wanda zai dubi mutane da laifin da suke yi ya kalle su da fuskar shari'a sai ya je yana jin haushin su ya ga wancan yana shirka wancan yana bautan gunki wancan yana yi wa Allah izgili wancan yana karyata ayoyin Allah wancan yana karyata manzannin Allah wancan yana taba dokokin Allah da gangan wancan yana tuskuna wa muminai yana tuskuna wa masu kira zuwa ga Allah in ya dubi irin wannan sai ya jin haushin masu irin wannan aikin. suka ce to anan ya kalle su ne da ido na shari'a wato ya kalle su ne da ido na doran shari'a shari'a ta ce yi kaza bar kaza sai ya ga wani ya ki barin abin da shari'a ta ce bari ya ki yin abin da shari'a ta ce yayi suka ce in ka kalli mutane da wannan idan to sai ka ji kana jin haushin su suka ce amma inda za ka kalle su da ainihin haƙiƙati da ido na haƙiƙa a zarahun sai ka ba su uzuri sai ka ga cewa suna da uzuri me ma'anar ainul hakika wato da ido na hakika ma'ana ka ɗauka cewa su fa abin nan duk da suke yi kaddara ce ubangiji ne kaddara musu su zama haka to na me za ka ji haushin su ka ce ka ba su uzuri in ka ga mai bautar gunki yana bautar gunkin sa ka ba shi uzuri haka Allah ya kaddara masa ya zama mai bautar gunki in ka ga mai saban Allah yana saban Allah sai ka ba shi uzuri haka Allah ya kaddara masa mashayi giya ne mazinaci ne barawo ne dan bashi ne menene shi sai kai masa uzuri ka ci haka Allah ya kaddara masa ya zama haka sai ka ba shi uzuri ka ba shi hanzari to kaga anan babu al'amur bil ma'ruf wa nahy munkar ba za kuma babu babu aqidar alwala wal bara babu aqidar kaso dan Allah ka kidan Allah su abun su duk ta abin nan saboda haka su a wajen su duk abin da kaga mutum yana yi kawai Allah ne yake yin abu wannan shi aqidatul jabar to kaga anan wanda zai ce ya kalli masu saban Allah ya ba su uzuri to kaga anan baya duban janibin khaufi janibin raja kawai yake dubowa har ma abin ya wuce iyaka ba wai ma waɗanda suke masu saban Allah kadai ba har ma masu bautar ɗan maraki masu bautar shanu masu bautar gumaka ruwan wasu ruwa itatuwa masu bautar dodo da tsafi da waye duk za ka iya ba su uzuri kaga wannan babu shakka rushe addinai ne ma gaba daya ba addinin musulunci ba dan duk addinai da Allah ya aiko sun zo ne da ainihin kira ga mutane duka zuwa ga kadai ta Allah shi kadai da bauta masa da barin duk abin da ya wa dokar ubangiji duk wani addini da Allah ya turo da wannan ya zo ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت kaga akidar cewa man nazara ila al-khalqi bi ayn a haqiqati adarahu ta wuce dukkan abinda annabawa suka zo da shi da fafutukar da suka yi tai da gwagwarmayar da suka yi a wajen mai wannan akida annabawa gwagwarmayar da suka yi sun yi aikin banza sun wahalar da kansu kamata yi su yi mutane uzuri shi yasa za ka samu su ibnul arabi آه، ابن عربي الحاتمي الطائي مي لتابق الفتوحات المكية يلا أذنن شيء دم ما أذن دمتين يبوتا وكذا ألا يبوتا وشين ما نهيكي شيء وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسأ في أهوائها وانتو سبو دا شيء تنترسو جمال ايتي سبو دا تنترسو بتين يبوتا وألا كوي سبو دا شيء تنترسو daga awar maganar so kana son Allah kana son zatinsa ya ce tambatun nufusu ilai fihi wato rai na samun wato sakewa rayuka na sakewa a nan hatta ta tawassa har su faɗaɗa wato gure-gurace guracensu ko su faɗaɗa cikin soye-soyen zuciyarsu idan lam ya za'a wazi'ul khashyati lillah idan tsoron Allah bai hana mutum ba ya masa linzami wato kawai ka ji cewa kai kana san Allah Allah yana san ka sai ka ji cewa kai dan san Allah ne babu abin da kuma Allah zai maka don ma abin da kai shi kenan kai ai masoyinsa ne dan fada ne kamar yadda ake gaya ma wasu wawaye a ce da shi in dai ko riƙewa ne to Allah zai so in kuma Allah ya so ku shi kenan kun gama hayewa ko ma mai ku je ku yi ma ko ma ma an halatta muku ku je ku yi saboda haka in babu tsoron Allah shi kenan sai mutum ya je abin da ya ga dama Ya ce, hatta kalata yahudu nasara har ta kai yahuda da nasara saboda wannan da'awar da suke da ita a zuciyarsu ta cewa su Allah yana son su su yan gatan Allah ne su ahlullahi ne sai ta kai suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ƴaƴan Allah ne mu masoyansa ne to kaga saboda babu tsoron Allah shi yasa da ka bauta wa Allah bil khawfi wahdahu gara ka bauta wa Allah bil khawfi wahdahu da ka bauta wa Allah da tsagwaran su kawai to gara ka bauta Allah da tsagwaran tsoro domin shi tsoro abinda zai sa shi ne wato za ka kori su, amma kuma za ka hana wasu su kuma su fada cikin laifi kuma kai ma za ka yi kokarin ka hana kanka tunda ka riga ka tsoratar da kanka sosai duk da ba daidai bane shi wannan tsoron ya wuce iyaka to amma alal akalla ya fi wanda zai rike alhubbu wahdahu shi yasa malamai suka ce wanda ya rike alhubbu wahdahu fa huwa zindiq wanda musuluncin gaba ɗaya zai rushe amma wannan watakila zai takura musulmin ya sa wasu su fitar da ƙauna? amma kuma a wannan lokacin har ila yau kuma zai hana kansa wani abin na saban Allah tunda ya riga ya sa dokoki masu tsauri kaga dole shi ya kokari kiyaye dokokin shi yasa kawarij a tarihi suka zama suna da gaskiya ko hadisan kawarij ba to ba a ba a damuwa dan an karbi hadisi daga kawarij saboda an san su suna da gaskiya mutumin da yake ganin saban Allah ma'asiya kafirci ne kaga ba zai wa annabi ƙarya ba da haka su suna da suna da wannan a imran ibn hisban dai ne daga cikin waɗanda suke manyan kawarij ɗaya ne daga cikin masu kira zuwa ga kawarijanci amma bukari ya rawaito hadisin sai yana cikin kitabun lilat shine ne ma yake wata waka yana cewa lokacin da da yake zuga abdurrahman ibn buljim yake cewa ya zarbatan min taqiyin ma arada biha illa li min dil arshi ridwana yana cewa ya wannan sara wato saran da ibn abdurrahman ibn muljim yayi wa sayyidina ali ya kashe shi yake cewa ya wannan sara da ya fito daga mutumin da yake tsoron Allah wanda ya yi wannan saran ne kawai don ya samu yarda Allah wato har yana zuga ma wanda ya kashe sayyidina ali domin suna ga sayyidina ali ya kafirta za ka kashe shi samun yarda Allah ne to duk da yana da wannan aqidar ta kawarijawa hadisin sa yana da cikin bukhari amma ba za ka samu 'yan shi'a ba ba ka samu rafida ba saboda su rafida wato su sun mai da ƙaryar addini ce yanzu nan ya yi maka ƙarya ya faɗi abinda ba haka ba su sun ɗauki wannan addini ne domin shi ne da suke kira tafiya tafiya ka zauna da mutum kullum ya riƙa gaya maka abinda ba haka yake a zuciyarsa ba mun sahabban nan muna son su mun yarda da su ba ba zagin su amma kuma da ya koma gefe zai tura musu ashar zai zazzage zai ci mutunci amma kuma mu haɗin kan musulmi muke nema wani haɗin kai kake nema ga musulmi ka zo gaba ɗaya ka rushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci mutuncin su kuma ka ci haɗin kai kake nema ya za a yi haɗin kai haka mutum ya duro gidanka ka kashe maka ƴaƴanka da ƴan uwanka da dangin kai ce ni kuma na zo da mu haɗa kai da kai kaga kaga akwai akwai akwai wauta ka zo ka ci mutuncin mutum ya zo cikin dangin ka ya zagi ma banka ya zagi ma maman ka ya zagi babban ka ya zagi babban wanka sai ce gaskiya ina son mu haɗa kai da kai sai ka ce eh wannan zai zai mu haɗa kai tunda kai mutum ne ni mutum ne kana da kafa ina da kafa kana da ido ina da ido Sai saboda haka za mu iya mu haɗa kai kaga karewa wata kenan to haka shi'a suke za su na ce shi'a ina nufin rafida shi'a mu na yanzu za su ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ci zarafin da na Aisha su ci jarafin hafsa su jarafin ta na abubakar da umar da abu huraira da almubira da mu'awiyar da abu sufyan kuma su lallabo su ce mu haɗin kai muke so da musulmi to kaga karewar ƙarya kenan da yaudara ina wani maganar haɗin kai take a nan sauraka su a gurin su karya addini ne wanda ya fi kowa iya yaudara da ƙarya to ya fi kowa iya addini ya fi kowa lada abin da a cikin babubbukan littattafan su inda suka yi magana akan takiya kusan kusan addinin gaba ɗaya ma sun mai da shi takiya to shi yasa ga duk wanda ya kai aqidar sa ta kai aqidar raf aqidar wannan bakar bakin shi'ancin na zagin sahabbai da kafirta su to wannan babu za za ka samu ahli sunna sun yarda da hadisin sa ba sabanin khawarij baka da ka bauta wa Allah bil hubbi wahdahu ko bil raja'i wahdahu ka bauta Allah bil khashiyah don alal akalla kai za ta yi maka linzami shi ne malam ya ce wa yujadu fi in mahabbati min mukhalafati shari'ati ma la yujadu fi alal khashiya wato ana samu ana samun saba wa shari'a a cikin waɗanda suke da'awar so abinda ba a samun irin wannan a cikin waɗanda suke masu khashiya masu tsoro wato masu tsoro duk da ana samun abubuwan da suka kauce wa shari'a a cikinsa da yawa to amma wanda yake cikin alul muhabbati alul muhabbati sune da karfi abinda su bayan suka yi garkuwa da shi kenan to an fi samun saban Allah a cikinsa sama da abinda ake samu a cikin alul khashiya wani haza qarana ta biha fi qawlihi ta'ala shi yasa ubangiji ya ambaci tsoro ya hada shi da da da soyayya wato fi qaulihi ta'ala inda Allah yake cewa hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan shine abinda ake muku alkawari da shi hadha din yana komawa zuwa ga aljanna wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id Haza ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan sakamako na aljanna shine abinda ake yin alkawari da shi ake alkawari da shi ake muku alkawari da shi li kulli awabin hafiz ga dukkan wani mai komawa zuwa ga Allah ta hanyar tuba ya bar saban Allah hafizin mai kiyaye shari'ar Allah mai kiyaye tubanta baya yin tuban muzuru man khashiyar rahmana bil ghaibi wanda ya ji tsoron Allah mai rahama bil ghaibi a duk da baya ganin sa duk da baya ido da ido da shi baya taba shi ya ji shi baya shakar shi amma kuma yana jin tsoron sa wa za'a bi qalbin munib ya zo wa Allah da zuciya mai mayar da al'amari ga Allah Allah ce Kuluha ku shiga aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta dawwama malai ce wa kana al-mashayikh musannifuna fi sunnati malamai waɗanda suka yi littattafai a harkar sunna يذكرون في عقائدهم مجانبة من يذكر دعوى المحبة a cikin سوء suka yi bayani A kan a ƙaurace ma wanda yake yawan da'awar su shi yana son Allah shi yana son kullum magana ta su ne masu son Allah mu ahbabu rasulillahi mu ahbabu layi ahlul layi kullum magana su kenan wanda wanda da'awa ce mai haɗari ka rika jin kuku ne masoya Allah kana mau kallon mutane makiya manzan Allah kana da'awar kai ne mai san manzan Allah kana yi kallon mutane ba su tare da Allah ba su ambatan Allah ba su zikiri ku ne alul layi masu zikiri domin wannan wannan tana da ana da hadari in ji malam ce malaman sunna da suka yi rubutu akan sunna a cikin aƙidunsu da suka rubuta suna cewa a ɗaurace wa wanda yake yawan da'awar al-mahabba wal khawd fiha da kukutsawa a cikin labarin mahabba min ghairi khashiya ba tare da halar tsoro ba wato ba haka same yana tsoro ba baya tsoron ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsoron ya sa'a biwa sunnar manzo Allah karantse baya tsoron ya ta bid'a ya kare ta ya ba ta goyon baya baya tsoron ya ci dukiyar al'umma baya jin tsoron ya shiga haƙƙin wani duk da baya gabansa shi dai kawai abin da yake ji shi Allah yana son shi yana san Allah shikenan an gaya masa cewa in dai ka shigo ka ga hanyar nan tamu shikenan kai ka kai ka gama komai da komai an riga an gama an gama maka komai kawai sai sai hawa jirgi a tafi ba haka za ka samu galibi waɗanda suke so su yi barna a doron ƙasa suna fakewa da irin wannan hanyoyin sai ya je akwai ko wasu nafizulu ko wasu riddai ko wani zikiri da za a bashi a ce in kana yin wannan ba ka da matsala dai kana yin wannan kullum to ba ka da matsala ko a ce in dai kana son wani in dai wani kana son shi kana masa hidima to kai baka da matsala wa man yuhibbu wa man yuhibbu li wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani wanda yake so na wanda yake ya ganni yake so na ko ya ganni ko yake so na to kawai dan aljanna ne bila buhtani dan kaka karya ta shi ka ina hujja zai ce ba ƙarya nake ba in ba karya kake ba ina hujja annabawa an gansu ba a ce wacce wanda ya gansu ya shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba da ya mutu sai da ya masa sallah ya je ya ba da rigarsa aka yi masa likafani aka je aka sa shi a kabari ya sa shi da hannunsa a cikin kabari a dan wutan arewar gani kenan hawa haka maganar ka ce kai in an ganka ko ana son ka na kai ko dan aljanna wannan ai kaga barna ce ba kankanuwa ba to wasu an dora su akan haka cewa inda kuna son wani kuna tare da wani kuka ji kuna son shi za ku liƙa hotunansa za ku rika zikiri da sunansa akwai wasu gurare inda ake zikiri da sunan wani mutum ba Allah ba a ta maimaita sunansa shine zikirin to in ka yaga kai ka gama ka gama haye gada ba ka da matsala to shi ne mala ya ce irin wannan waɗanda ba sa halartu tsoron Allah a zuciyarsu ba sa tunanin akwai dokoki da musulunci ya zo da ya hana kaza ya yi umarni da kaza ya ce malaman sunna na farko da suka yi rubuce-rubuce sun yi gargaɗi akan ƙaurace ma waɗannan lemafi fi zalika min al-fasad saboda ɓarnar da take cikin irin wannan da'awar allazi waqa fihi tawa'if min al-mutasawwifa abinda wasu kungiyoyi na sufaye suka fada ciki wa ma waqa fi ha'ula'i min fasad al-i'tiqadi abinda irin waɗannan kungiyoyin sufancin suka fada ciki na mummunar aqida wal a'mali da biyagun ayyuka aujaba inkara tawa'if li asli tariqati at-tasawwuf bil kulli mutasawwifa bil wannan ya ja wasu ma daga cikin malamai suka ce duk wani wanda aka jingina shi da harkar sufanci ma ba mutumin arziki bane mutumin banza ne wato saboda ganin abin da suke gani daga wajen sufayen na saban Allah da barna da da'awa da cika baki da holoko sai ta kai ma duk wani wanda aka taba ce musu aiwa da ma sufi ne ko suka jin sufayen na takama da shi sai su hada su yi musu kudin goro kamar yadda mun dade kaga a ƙasar nan in aka faɗi shi Abdul Qadir to ba a raga mata an ce da shi bakin dutse an ce da shi falwaya <laughs> ba abin da ba a gaya masa ba saboda irin abin da muke ganin masu jingina kansu da shi suna yi sai muke tsammanin shi ya koya musu ya ce a yi masa haka irin abin da muka ji suna faɗa na karamomi na ƙarya da sifofin Allah da ake jingina masa ko ina kake ma yana ganin ka ko ina kai magana yana jinka, sai muke ga kamar shi ya faɗa da haka sai muka gaba ɗaya sai muka haɗa muka yi musu kuɗin goro muka ce shi ma falwaya ne shi ma baƙin dutse ne to da ƙarshe kuma karatu da ya karatu sai aka gane cewa a mutumin na ashe sharri aka masa ba ruwansa sai muka gane kamar yadda kiristoci suke wa annabi isa alayhi salam haka shi ma aka masa kamar yadda matsafa suka yi wa annabi suleiman alayhi salam suka ce matsafi ne a gurin su koyi tsafi allah karyata su shi ma haka aka yi masa da haka sai muka yi bayani akan cewa mutumin kirki ne mutumin kirki ne kuma ahlus sunna ne wato da yana nan duk karatuttukan nan shi zai jagorance su za mu zauna mu saurari karatunsa saboda ka kaga abin da ya faru a cikin mabiyansa shi ya jawo masa shi ne na abin da ibnu taymiya yake cewa saboda irin abin da ya faru cikin waɗannan sufayen na ɓacewar aƙida da ɓacewar ayyuka har ta kai wasu jama'a ma suna inkarin asalin hanyar masu sufancin ba gaba ɗaya hatta sarar munharifuna na faili har ya zan waɗanda suka karkace a nan suka zama sinfi guda biyu sinfun yuqirru bi haqqiha wa batiliha akwai waɗanda in an ce kaza sufanci ne ko ka sufi ne ya faɗi kaza to kawai an gama an gama bashi naski kamar ka ja masa alƙur'ani ko ka ja masa hadisi shi ka gama masa bayani in dai zaka ce sufi ne wani shehu wani ne faɗa shi kenan wa sunfun yunkiru za su laha. wani kuma yana inkarin gaskiyar da take cikin hanyar da ƙaryarsa gaba ɗaya wato gaba ɗaya wa abin da duk ya fito daga wannan wato gwadabar ya masa kuɗin goro saboda haka duk abin da zai ji an ce ai wanda yake faɗar wannan magana ai sufi ne kawai zai ƙaryata magana. ko da ko gaskiya ce ita gaskiya ana karɓar ta daga kowane ne ba ka cewa wani dan yana da barna ko dan yayi abu kaza shi kenan ya faɗi gaskiya ma kai abun ƙarya ce ba ka ɗauka ba wannan ba daidai ba ne idan har ya zan shaidan iblis wanda babu wanda ya kai shi ne batun kafirci duk ma wanda ya kafirci a dalilin sa ya kafirci shi ya jefa cikin kafirci ya faɗi gaskiya annabi ya ce ka wa huwa kazu. to ina ga wani wanda yake mabiyinsa ne kaga babu shakka in ya faɗi gaskiya za karɓa karba ballantana kuma waɗanda su ba su nutse cikin abin da yanzu kake gani da sunan sufanci ba a baya mun yi magana akan cewa shi sufancin nan baya biyo matakai matakai ne har yanzu matakin da yanzu muke ganin sa akai sanda aka fara batun sufancin ba haka yake ba mun yi wannan bayanin a baya daga baya ya rika abubuwa suka rika shigo masa suka rika shigo masa har ma ya zo ya gurɓace gaba ɗaya ya lalace har ta kai ma abubuwan da ake faɗa da sunan sufancin ba abin da ka kira su kafin kafirci karana to kaga ashe ba za ka ɗauka al-mutasawwifatul awa'il wanda ibnu taymiya ake kira mashayin waɗanda ake jingila masu sufanci su ma ka suke ba ba ka ɗauka haka ba sai dai in ba kai karatun tarihi ba ba kai karatun tada ba baka lalle ka ka bincika ba shine watakila za ka yi irin wannan a kudin gora din gaba daya ibn al-jawzi abul faraj rahman ibn al a cikin tarbisu iblis wato yayi magana akan sufaye ya yadda abubuwan ya suka fara yake cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunan da ake bawa mutane ko dai a cewa da mumini ne ko a ce wani musulmi ne wato ana jingina shi ga imani ne ko musulunci a ce musulmi ko mumini daga baya kuma sai aka samu zahidi abidi a ce wani zahid ne wani abid ne wato mai gudun duniya ne ko mai ibada ne yake sannan sai wasu mutane kuma suka taso suka rataye zuciyarsu da zuhudu da yawan ibada suka ƙaurace wa duniya suka koma kawai harkar ibada ita kaɗai tsagwaranta suke yi suka mai da wannan ita ce hanyar bin su suka kadaita da wannan aka san su da ita suka zan suna da wasu halaye nasu na musamman to waɗannan tafiya sai tafiya sai aka fara ce masu su aka fara kira ɗayan su sufi saboda saboda gudun duniya ta kai suna son ya abin tufafin suf wato gashin dabbobi da shi suke sutura to duk wanda aka gaina irin shigar wannan sai zan shiga ce da take bambance su da sauran mutane duk wanda aka yana wannan shigar sai ake da shi sufi ne shi ma sufi ne wato me sa irin wannan kayan ne shi ma ya bi tafarkin su to duk da cewa a wancan lokacin kawai abin da suka saka a gaba shine batun ya za su yi ibada ya za su yi tasbihi da zikiri ya za su shi wa duniya duk ya za su fita daga cikin sha'anin jama'a wannan suna na sufi ya faru a mi'atai kafin shekara ta ɗari biyu waɗanda suka fito da shi suka yayata shi sai zan sun bashi fassarori daban-daban kamar da Ibn Jauzi yake cewa wa abdaru an sifatihi bi idaratin suka yi bayanin sa suka yi bayanin ma'anonin sa da bayani bayanai masu yawa wanda a takaice in ji shi Ibn Jauzi yake cewa abinda bayanin su yake nuna inda tasawufa ya riyadatu nafs ko riyadatun nas wato sufanci a gurin su shine ka ka ba wa kanka training ta yadda za ka mika za ka rika bayuwa tana jayuwa ga ga biyar Allah da gudun duniya ka ba wa kanka training ya zan ta saba zuciyarka ta saba da gudun duniya da haƙuri da yunwa da haƙuri da wahala wa mujahadatu tabi'i bi raddihi an al-akhlaq ar-razila ka yaƙi ɗabi'unka ka daina miyagun ayyuka wa ja'alihi ala al-akhlaq al-jadila ya zama na dabi'un ka sun zan dabi'u ne masu kyau kana da zuhudu kana da hakuri da juriya kana da ikhlasi kana da gaskiya da sauran abubuwa masu kama da haka abin da zai sa ka samu kyakkyawan yabo a duniya ka samu kyakkyawan sakamako a lahira yace to na farkon su haka suke to abinda za su ba wa kansu na training na horo zuciyarsu ta zama tana da juriya da hakuri da gudun duniya da san mutane da san karamci da tsoron Allah da ikhlasi wannan shine abin da na farko suke kai sai yake wa ala hadha kana awailul qaumi wa alaihim iblis fi ashiya'a sannan daga ba iblis sai yazo sai ya rika kawo musu wasu abubuwa na rikitarwa yana sa musu a cikin hanyar tasu ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم sannan waɗanda suka zo daga baya su ma yi ta shigar musu da abubuwan rikitarwa a cikin tafiyar tasu fakana fa kullama kan qarnun zada qama'uhu fil qarn tali ibn jawzi ce duk sanda zamani ya wuce wani zamani ya zo iblis sai ya ƙara sa ran cewa yana fa samun nasara a cikin tafarkin nan Abinda ya jawo saboda tafarkin ba ilimi duk sanda aka kaura cewa jama'a ka je can bayan gari ka gina wani ɗan ɗaki kana kawai kana bauta Allah a ciki ka so shiga cikin jama'a baka neman ilimi baka zama gurin malamai babu shakka iblis zai sa zai sa rai akan ka sosai zai yi kyakkyawan fata sama da ko akan sama da kowa saboda kai ka kaura wa ilimi shi yasa ce fa ba maza zamanu zada qama'uhu fi qarn tali fa zada talbisu alaihi sai ya ci gaba da kawo musu rudani da rikici a cikin tafiyar su ce ila an tamakkana min al-mutaakhirin ghayat tamakkun har shi dan ya samu dama yayi nasara nasara iyaka a cikin waɗanda suka zo da ƙarshe shi dan ya riga ya karɓe tafiyar ya zama shugaban tafiyar ibn al-jawzi yace wa kana aslu talbisi alaihim annahu saddahum an al-ilm ce farkon rikici da rudu da ya kawo musu a tafiyar tasu shi ne ya hana su karatu ya hana su ilimi tun farkon sha'anin sufanci an gina shi akan gujewa ilimi eh, gujewa duniya ka zama a cikin kufi haddasa haddasana fasfurog ya dai anhu ya dai ka anhu shi da zarar ka sufi ya fara haddasana haddasana to ka fita sha'aninsa ya lalace wato zai bar wannan hanyar don ka fara haddasa na ka ka komo cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka samu waɗannan abubuwan da ake yi ba sai na suka ce in ka ga sufi ya fara haddasa na to kawai ka kaurace ka fita sha'anin sa kamar yadda suke cewa in ka ga sufi a kasuwa to wannan ka haƙura da shi kawai wato wanda ya bar ya bar hanyar sufancin amma yanzu shi da su bayan da su ake kokowa a kasuwar ku ne jauzi ya ce farkon abin da ya kawo musu na ruɗu shi ne ya hana su ilimi kuma ka kula har yanzu a harkar sufanci ilimi ba a ɗauke shi da muhimmanci ba sai dai magana falala da karamomin shehi da zikiri da ziyara kaburbura da cin ƙasa kabari da bukukuwa haka samu wannan shine kawai duk wani taro da biki ne da wuya ka zo ka samu taro irin wannan ilimi ake karanta wanda littafi aka buɗe ana karanta ko na sufancin ba sai dai a zauna a haɗu a faɗi falalar wani ko karamomin wani a tashi to ka zauna kai kullum karamomin wani kake ji kai ba ka san karamar shi wani din nan kai ma ka nemi tasa karamar mana to kaga daga nan iblis ya fara samun kansu wa arahum maksudal al-maqsud ya nuna musu ku je ku ta zikiri da wulidi da ibada shi ne kai abin da ake bukata a wajen malamin ibn al-jawzi yake cewa falamma affa masabih al-ilmi indahum takhabbatu fi dhulumat yayin da ya bushe fitilin ilimi a cikin su sai suka yi ta fagamiya cikin duhu wanda yake cikin fagamiya cikin duhu duk inda ka kama hannunsa ka ce ga kofar fita nan jinka zai kawai baya ganin komai duk yake gani da ya ji wani ya kama shi aiga ta inda za mu bi sai ya bi shi to tarkon da iblis ya fara musu kenan in ji ibnul jauzi yace fa minhum man arahu al min zalika tarku dunya al jumla wani ya nuna masa kawai ka guje wa duniya gaba daya ka daina shiga jama'a ka daina harkar kasuwanci ka daina kakka yi aure kakka yi bacci wani ya dinga takama ce shekara arba'in shi bai kwanta ba baka kwanta ba saboda haka ya ce farafadu ma yuslihu abdanahu da haka suka guje wa duk abin da zai ba su lafiya ya gyara musu jikinsu wa shabbahu hulman bin bil aqarib suka rika kwatanta dukiya da cewa kunamu ne dukiya kunama ce wa nasau annahu khuliqa lil masalih suka manta cewa dukiya an halicce ta dan maslaha shi yasa za ga dukiya a wasu gurare Allah ya kira ta alkhair wa innahu li hubbil khair la shadid kaga ana li hubbil khair ay li hubbil mal in taraka khairan lil wasiya alkhair ana almal ubangiji ya kira shi alkhair saboda alkhairi ne idan ya zan a hannun bawa na kwarai dukiya ta halal a hannun bawa na kwarai alkhairi ce ni'mal malu salih lil abd salih annabi ya ce madalla da dukiya ta kwarai a hannun bawa na kwarai ashe ba laifi ka je ka nemi kuɗi kai tara kuɗi ka zama mai kuɗi ba laifi kai ba matukar dai za ka bi hanya ta halal kuma za ka ciyar da shi inda ya dace to su sai suka nuna cewa ai kuɗi kunama ce wa ba da fil hamdi ala nufus suka kai matuƙa wajen wahalar da kansu in ji ibnul jauzi hatta in na fihi man la yastaji har yanzu a cikinsu su akwai wanda baya ko kwanciya dimin da'iman a zaune yake ko a tsaye yake ba ma ya yarda ya kwanta wa haula kanat hasana shi waɗannan mutanen farko wato kyakkyawan niyya gare su غير أنهم على غير الجادة سيدي سنبي وتهجر دبا إتتي هجر من الله وفي من كان لقلة علمه يعمل بما يقوم إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري yace daga cikin su akwai wanda saboda karancin ilimin sa duk wasu rubabban hadisai na ƙarya da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karba ya aiki da su saboda karancin ilimi yace sun ma da aqwamun sannan sai wasu mutane suka zo kuma cikin tafiyar fata kallamu lahu fil du'i suka suka rika musu maganganu da wa'azi akan zama da yunwa wal faqr da zama da talauci wal waswasi wal khatarat da waswasi da abubuwa masu karsuwa a zuciya kullum magana da suke kenan wasu wasi kullum ka rika wasu wasi a ranka kullum ka rika kawo abin nan maganar falalar yunwa kamar na gani a iya ulumuddin na gazali ya yi babi guda akan falalar yunwa ina yunwa take da falala fi sabilillah yunwa ai bala'i ne ubangiji ya kira ta bala'i wala nabdu kun bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i amma ka zo ka ce wai raba da yunwa a zauna da yunwa kawai ba a gaira ba dalili ba dan ka rasa ba in dai yau ka yi sadaka ne sai ka samu lada abinda ka sabo ka bayar sai ta zai kai ka haƙura ka zauna da yunwa ba komai wannan ba laifi ka yi isari a nan ka fifita buƙatar wani akan taka amma Allah ya baka abincin da zaka ci ka ture ka ce ba zaka ci ba kai ka fi son ka zauna da yunwa in ka ga irin wadatun hadisai da gazali ya kawo a cikin ya wuli don ya faɗi falalar yunwa abin bakin din in ka ga irin bayanai da ya kawo da misalai na wasu masu zama da yunwa sai ga kawai in dai haka addini yake gaskiya kai ka haƙura a ce kada ka ci abinci sai idan ka ji cewa bakinka gaba ɗaya ba danshin yawu ya kushe ka matsa ka motsa ka tsotsa ka ji babu to lokacin ne aka yadda ka ɗan samu gurasa kwaya ɗaya ko rabin gurasa kake ko kuma sai ka tofar da yawunka ka ga ba kudan da ya sauka kai saboda babu wani abu na maiko amma in ka guda ya zaɓa to da saura daga gaba tsotsewa ba to kaga in aka nuna mutane aka addini yake dan Allah wa zai addinin nan hai ba وصنفوا في ذلك مثل الحارس muhasibi, har ta kai kamar su harisul muhasibi muhasibi har littafi akan irin waɗannan littafin al-muhasaba na al-harisul muhasibi su imamu ahmad gargadi suka rika yi akan karanta shi suka ce littafin bid'a ne magana abu zur'a tana nan lokacin da aka tambaye shi game da littattafansa yace littafan bid'a ne ku kaurace musu su littafai ne da za su raba ka da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa magana abu tun razi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yasa ba sa gafi ciji da su bana yace wajen akaru na fa hazzabu mazhabat tasawuf sai wasu suka zo suka ƙara tace mazhabar sufancin fa aqarru bi sifatin bayyazu bayyazuhu biha sai suka ƙara tace su bancin sai suka ƙara ebo wasu sunobi suka ce wannan sunobin su za su tabbatar da cewa na sufi ne kaga ana yin gaba kuma abubuwa suna kara tsauri wasu kuma suna shigowa su ga cewa kai batun yunwa din nan da yawo a jeji da zama a jeji da rashin bacci mu gaskiya ba za mu iya ba amma kuma ya kamata mu ci gaba da ta kaga dole a yi kwaskwarima kamar yadda ake yi wa kullum tsarin mulki kullum kowa ya zo ya gaba idan tashi da manufarsa ba sai tsara kwamiti ya ce a yi masa gyara to haka sai aka tsaki tacewa suka ce to yana daga cikin alamomin sufi al-ikhtisasu bil muraka'a ya rika sa kaya masu maho masu faci sannan wal wajdu wal raqsu wat tasfiq ya rika duk abin da ya ji a ransa kawai ya dauka gaskiya ne ya aiki da abin da duk ya ji a ransa kawai ya yi fatawa da shi ya kira mutane a kansa ya yi rawa ya yi tafi duk alamomi ne na cewa eh shi sufi ne wa tamayyazu bi ziyadatin zafa amma su waɗannan sun ɗan ƙara sun ɗan sha bamban da waɗancan na baya wajen yin tsafta da tsarki ثم ما زال الامر ينمى ibn jauzi ce al'amarin sufanci kuma bai bushe ba ana ta ƙara ƙara a cikin sa wal ya yad'una lahu shehu ne suna ta sa masa ƙa'idoji iri iri wa yatakallamuna bi waqi'atihim suna faɗar irin abubuwan da su suka yi duk abinda wani shehi yayi sai ya zama kuma ka'ida ne a cikin tafiyar wa yattafiqu ba'dhum ala al-ulama amma dai kuma suna nan akan ne kauracewa malamai la bal ru'yatu ma hum fihi ulum suna ganin abinda su suke kansa yafi koma wani ilimi cika hatta sabahu al-ilm al-batil har suka kira shi ilimi na batini waja'alu ilma shari'ati ilma zahir suka mai da shari'a ita kuma ilimin na zahiri saboda haka nasu ya fi wa min man kharaja bihi al-ju' khayalat al-fasida daga cikin su akwai wanda saboda tsabar yunwa sai da ya zama kamar mahaukaci akwai wanda ma suke haukacewa har yanzu a sa su a daki a hana su ci da sha ba iska isasshiya ga wani wuriji mai wahala ga ba bacci to daga nan yau da gobe an kulla mutum ya yi sati ɗaya biyu uku shikenan sai fara fita daga hayyacinsa sai fara hauka sai fara sumbatu wadda al-ishqal haqq wal hayman fihi har ta kai ma ya rika cewa shi yanzu ya zama Allah ko yana san Allah ko ya rude a cikin Allah fa ka'annahum takhayaluhu shakhsan mustahkara sura fahabu fihi suka mai da Allah kamar wani mutum ne ko wata yarinya ce ko wani namiji ne mai kyau wanda suka suka maso wajen santa. wa ha'ula'i bainal kufri bid'a uh, ibn al-jawzi yace waɗannan suna tsakanin kafirci da bid'a thumma tasha'abat bi aqwamin minhum al-turuq sannan daga ba ɗariƙu kuma sai suka zo kowace ɗariƙa sai ta ja wasu kowace ɗariƙa ta ja nata fa fasadat aqaiduhum yace aqidun sai suka gama lalacewa kuma فمن هؤلاء من bil بالحلول daga cikinsu akwai wanda ya kirki aqida hulul cewa Allah zai sauka cikin wani shi ma ya zama Allah wa minhum man qala bil ittihad a cikin su akwai wanda yake ganin in an Allah ya haɗu da wani zai shi ma ya zama Allah wa ma zala iblis yukhabbituhum bi funun al bid'a iblis bai bushe ba yana sa su fagamliya da ainihin ruɗu cikin bid'o'i daban-daban hatta ja'alu da an sunanan har suka ran suna da sunnoni da kawunan su wanda su saba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana doguwa da tafi wannan ibn al-jawzi wani in ya ji maganarsa sai ce a gurin ibn taymiya ya dauka wannan maganar ta shi wannan malamin ya zo tun gabanin ibn taymiya yaushe aka haifi ibn taymiya shekara ta ɗari shida eh da sittin da ɗaya ɗari shida da sittin da ɗaya shi kuma wannan malamin ya bar duniya shekara ta ɗari biyar da tasa'in da biyar kaga an ya ja mutu tun ba ba a ibnu taymiya ba amma kun ga irin yadda ya sifanta maka yadda sufanci yake kaga in ka zo ka ce su ibnu taymiya shi ya soki su to za ka yi da maganganun ibnu jawzi sai yana nan talbiyatu iblis maganganun da ya faɗa sun fi wannan ya ci gaba kun ga ya ɗauko maka tarihin abin yadda ya fara har lokacin da aka fara kiran wani sufi har lokacin da aka fara yin wasu abubuwa wanda yake cewa suna yi da kyakkyawan niyya amma kuma sun saɓa wa sunna har ta kai ya kai ga waɗanda yake ganin abin da masu ke kafirci ne kawai haka in ana magana sufanci kasancewa wani abu ne mai dogon tarihi sama da shekara dubu wanda ya biyo zango zango zango har ya zo kan zangon da yanzu yake kai yanzu duk wanda za ka samu yana sufanci yana jirginuwa zuwa ga wata ɗariƙa to yana kan wannan abin na ƙarshe da ibn jauzi yake faɗa mafi shaharar ɗariƙu da muke da su ɗariƙar tijjaniya ka duba ka duba jawahirul ma'ani daga irin abubuwan da suke ciki dukkan abin da wannan ibn jauzi yake faɗa wallahi su ne a ciki sai yasa littafin ba zai karantu ba mun sha irin wannan kalubale mu ce tun da dai rigima ake akan ɗari mun ce ɗari kullum suna da kyau mu ne ba mu gane ba ana cewa mu ba mu gane ba tun da mu ba mu shiga ɗari kun ba za ka ba mu gane ba to a ganar da mu wani shi waɗannan littattafan da muke cewa a cikinsu an yi kaza an yi kaza sai ku ɗauko ba a ah, ba haka Allah ya ce ba hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu lana ilimin da ke gare ku ku fito mana da shi mana Allah ma ne ma ya fito masa da ilimin to kuma mun ku ce ba za ku fito mana da shi ba ko ne mun je mun fito da shi ku ce sai mu <laughs> ba zai yiwu ba sai a fito sai a ce maka kaza da yanzu na faɗi alhaqiqatul qadariyya wanda suke cewa man shahada alhaqiqatul qadariyya faqat anhu takalif shin wannan haka yake ko ba haka yake ba ni ne da fahimta ba sai a zo a bayanin me ya haƙƙatul qadariyya din abubuwan nan da suke cikin jawabin ma'ani marasa daɗin faɗa wallahi ba su karanta wa'azin da izala ta a baya ai ba ta hango komai a cikin jawabin ma'ani ba wallahi ba su gani ba ai da balbalin da suke yi sai ya fi abin da suke yi to abin da aka gani salatul fati ita aka yi ta wurin a kanta ta fi qur'ani ta to wallahi akwai magana da tafi wannan akwai maganar wa'adatul wujuji tsantsa a cikin sa maganar duk abin da aka bautawa Allah aka bautawa wata maganar in ka ganta wallahi ba za ka yi da wani ba sai ka kara buɗa ka gani ko ba zai tsaftace ba ba yadda za a ka tsaftace shi yanzu kwata akwai sinadarin da aka zuba a kwata an gane kwata akwai sinadarin da za ta koma garai amma wallahi shi ba zai ta ga gara kwata a yi haƙuri magana ce ta kawo magana saboda anan ibn ya yi magana don akwai waɗanda suka ɗauka cewa ai ibn taymiya ma ya yabi su ya yabi su ya yabi dariku a ibn taymiya bai ba inda yabi dariku yayi magana akan sufaye farko farkon yadda al'amarin su akwai mutanen kirki da ake jingina sufancin ba mutanen banza bane wannan ko muna faɗa kullum muna faɗa wasu sunaye da ana jin su a bakin waɗancan ana ji suna faɗa Ibrahim na Adam muna faɗarsa Suleiman Abu Suleiman Darani muna faɗarsa Julai ibn Muhammad sayyidu ta'ifa muna faɗarsa ko muna cewa waɗannan ba su yi waɗannan abubuwan da yanzu ake yi da sunan sufanci ba a shekin kenan mun yarda a farko farkon abin bai kai haka ba amma daga yadda ibn taymiya abin da ibn jawzi yake faɗa su abubuwan da gaba suka lalace shedan yayi galaba akan su ya lalata akidun su haka yanzu ana so a yi sufanci to a koma kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in dai sufanci shine tace halaye da ɗabi'u da zama mutum mutum ya zama na kwarai to babu abin da ya kai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sannat wa sinfun haqqaha wa batilaha wasu kuma suna inkarin gaskiyar da ke ciki da ƙaryar da ke ciki gaba ɗaya kamar alaihi qawaidu min ahli kalam wal fiqh kamar yadda wasu kungiyoyi daga cikin mutakallimuna masu alil kalam da fiqh suke kai mala yake wa sawabu abin da yake daidai inna ma huwa al-iqraru bima fiha wa fi ghayriha min muwafaqati al-kitabi wa sunnah a yadda da abin da yake cikin waɗannan hanyoyi da ma wasu su abin da ya dace da al-kitabi wa a yadda da shi wa inkaru lima fiha wa fi ghayriha min mukhalafati al-kitabi wa sunnah ayi inkarin abin da yake cikin su da ya saba wa da sunnah kamar ga yadda ka san ko matsayin musulmi ga hadisan ahlul kitab abin da suke gurin ahlul kitabi abin da ya dace da alqur'ani da sunna a yadda da shi abin da ya saba da alqur'ani da sunna a jefar da shi to haka ko ma wane ne zai yi magana abin da ya dace da alqur'ani da sunna a karba abin da ya saba alqur'ani da sunna a mayar masa kayansa Allah madaukakin sun ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bidda ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kai ce mata sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan yake cewa bayan ya yi sallama menene gaskiyar maganar da ake kafa hujja da ita ana jinginawa imam malik na cewa man tafakkaha wa lam yatasawwaf man tafakkaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaq aw man tasawwafa wa lam yatafakkaha faqad tafakkaka ma'anar abin da Hausa shine wai wanda yayi ilimin fiqh ma'ana ya san addini amma bai yi sufanci ba to ya zama zindiki ko wanda ya yi sufanci bai yi ilimin fikihu ba to ya zama fasiki to wannan maganar ƙarya ce a duk wanda ya ce maliku ya faɗa ka sai kawo isnadin zuwa ga malik ko ya kawo magana a cikin littafin malik ko ya kawo isnadin ta wane ya ji daga wane har zuwa ga malik sai a duba kuma isnadin a ga lafiyarsu amma kawai magana ka kawo ta kai kai ta fadar ta a matsayin maliku ya fada kai daga jima maliku zai faɗi wannan to shi wannan sufanci yayi shi ga yamin wani dariƙa waye ko wani wuriji aka bashi yake yi abinda muka san maliku da shi ilimin hadisi su kuma a gurin su ilimin hadisi ba hanya ce tasu ba duk ma yake neman ilimin hadisi ma a kakkabe masa hannu a fita sha'aninsa yanzu muka zama maganar wannan haka wannan magana ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ba gaskiya ba wanda yake mai askari ya ce ba a sallar juma'a biyu a gari ɗaya idan aka yi juma'a nan ga tsohon masallaci wato idan aka yi juma'a to na dai ne me yake nufi to mai askari ya faɗa mu bashi a ya faɗa wannan ba shi shine yake nuna cewa ya zama hukunci ba sai idan ya kawo masa dalili da zai kafa hujja da shi akan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa haka amma kawai shi ya faɗa wannan ba hujja ba ce babu wani nasti da ya nuna haka Abin da ake yi masallacin juma'a bukata ke sa a yi shi na'am ana son a tattaru a guri guda in haka za ta samu amma idan akwai bukatar a yi wani masallacin saboda yawan jama'a babu laifi babu inda aka hana yin wannan ta haka wannan magana ba ta da wani dalili ba ta da wata hujja kuma akwai hujja sai a kawo na yi rantsuwa da alkur'ani akan cewa ba zan ƙara aikata wani aikin sako da nake yi ba amma daga baya na koma na aikata shi to yanzu kuma na bari tambaya shin menene matsayin rantsuwar da na yi da farko da alkur'ani kuma ta yaya zan roƙi Allah ya yaze min rantsuwar da na yi ta farko nan ruwan sarkai da alkur'ani rantsuwa ce domin alkur'ani sifar Allah ce wanda ya rantse da sifar Allah ya rantse da Allah alkur'ani maganar Allah ce maganar ta sifar ta ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah saboda alkur'ani maganar Allah ce wanda ya rantse da alkur'ani ya rantse da sifar Allah haka wannan rantsuwa ta kullu idan ka karya ta to za ka yi kaffara za ka yi kafarar rantsuwa fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine abin da ubangiji ya faɗa na kafara ciyar da miskinai goma daga tsakatsakin abincin da ake ci a gari طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قولوا متسترع au tahriru raqaba ko yanta baiwa ko bawa faman lam yajid wanda bai samu waɗannan abubuwa ba ba zai iya ciyarwa ba ba zai iya tufatarwa ba ba zai iya yanta baiwa ba ba fa siyamu thalathati ayyam sai ya azumin kwana uku wanda ita ce kafarar rantsuwarku idan kun yi rantsuwa zalika kafaratu aymanikum idza halaftum saboda wanda ita ce kafarar da zai yi in ya haka shi kenan wanda kuma yana cewa na tashi sallar asuba sai na ji ni cikin najasa sai na wanke tufafina to bayan kwana uku ina wanke sai na ga akwai najasa da bata hita ba to mala ya zai yi sallolin da na a baya ana in kana nufin najasa maniyi to bani ba najasa ba ne bisa kauli raji bisa kauli mafi rinjaye wanda dalilai suka fi mara baya mani ba jasa ba ne saboda haka ba jasa ba ka gani mani ka gani saboda kai sallah ma ba wani abu mun kuma kana nufin najasar wato ka ga bawali ko wani abu na bayan gida ko wani abu a cikin tufarka ka wanke kana san ya fita ka je kai sallah daga baya kaga akwai sallar ka ta baya ta yi babu maganar sai ka sake sallah ka wanke najasa daga tufafi ko daga gurin da kake sallah wajibi ne ba wai sharadi bane ne na sallah akwai bambanci tsakanin shar'i da wajibi shar'i shine abinda in babu shi to babu sallah wajibi ko abin da in kai sakaci da shi kana da zunubi kana da alhaki to kuma anan babu ma takaci a ciki ka iyayin ka kuma daga baya ka fuskanci a kurkure to sai ka wanke saboda sallolin da zaka fuskanta nan gaba na baya kuma muna maka fatan Allah ya karbi aikinka ana iya yin sallah da wankan idi ko juma'a kamar yadda ake iya yi da na janaba a'a na janaba raf'ul hadath ne ɗauki kari ne babba shi yasa ubangiji ya ambace shi bayan alwala in za ku yi sallah ku yi alwala in kuna da janaba ku yi wanka haka alqur'ani ya nuna in kuna da janaba sai ku yi wanka in za ku yi sallah don haka ba sai ka saki alwala ba in ba ka da janaba ka yi alwala ta isa da Allah ya faɗi idza qultum ila salati fasulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai ce wa in kuntum junuban fattaharu wankan idi wanka ne na sunna ba wanka ne na wajibi ba kuma ba na ɗauke kari ba ne wankan juma'a shi ba wanka ne na wajibi amma kuma shi ba na ɗauke kari ba ne saboda haka shi ba matsayin ba zai zauna a makofin alwala ba don haka ba za ka yi sallah da shi ba a hadisin nan da yake cewa ma'u zamzama liman Bala. wato ruwan zanzan yana ga abin da aka sha shi domin sa ana nufin idan mutum yana da bukata masu yawa zai iya shan ruwan zanzan da nufin Allah biya masa wannan bukatar haka ne ko ba haka bane na'am haka ne wanda shine zahirin hadisin wanda yake da bukata ya sha ruwan zanzan yayi addu'a ba wai kawai ka sha ruwan zanzan ka sha kurumin ka ka sha da diyar ka addu'a ya Allah ina fatan kaza kaza ina ka roƙi Allah da babban masaki to ana fatan Allah ya ansa maka shi ne abin da ake nufi da hadisi za ka dai girman bukatar ka kar ka ga cewa ta fi karfin wannan me ingancin wannan hadisin in imru'u qais sahibu liwa'i shiri ila nari liwa'i shu'ara ilin nari wato imrul shi shine ma'abocin tutar mawaka zuwa ga wuta hadisin bai inganta ba sanda yake menene bambancin imrul shi ba shakka wuta zai tafi saboda ya mutu kafiri ba musulmi ba zai ce yana cikin alul jahiliya amma ba duka alul jahiliya bane za su kubuta don Allah menene ingancin cewa mai littafin kitabul agami dan shi'a ne kuma malam menene ingancin littafinsa abul faraj al-asfahani ba shi an ce ake an kai shi da wani abu mai kama da shi an ce amma kuje jefan shi ma da nasibanci ba ma shi an ci ba nasibanci kuma littafinsa akwai kwashe-kwashe kitabul agani littafi ne kamar bola yake wato za ka iya tsintar wani abu mai amfani a bola amma kuma mafi abin da ya fi yawa a ciki tarkace ne da haka ba littafin arziki ba ne idan mutum ya yi haɗari tare da iyalansa sai duk suka mutu shi ya tsira shin za ya yi musu azumi ko ba zai yi ba abin da nake fahimta daga tambayar shine direban dan ba direba bane ba bukatar a yi tambayar in shine direban shi ya tsira suka mutu na'am shine sabab din su don haka zai musu zai azumin kafara ba wai dan suna iyalansa ba shikenan ai iyalansa ne ba wani ba sannan yace idan mutum ya banke mutum biyar duk suka mutu a lokaci daya shin azumin sittin zai yi ko kuwa kowa ta yayi masa nashi sittin din maganar a lokaci ɗaya ba da wani tasiri a tambayar in dai ka banke su kuma a sanadiyar wannan bankewar suka mutu ko a nan take ko bayan kwana ɗaya wannan ya mutu bayan kwana biyu wannan sati ɗaya wannan ya mutu amma dai duk wannan dai bankewar ita ce ta yi sanadiya haka duk hukuncin ɗaya ne ka kara da cewa a lokaci ɗaya ko da a lokaci ɗaya ne abinda kike magana mai inganci mai dalili shine kowanne zai masa azumin sa kowane rai zai masa kafararsa ba za ka dunkule su su rai da su rai ɗaya ba don kafarar ta kashi can sanadiyar salwantar wannan rabi haka ya za ka haɗe su su duka ka ɗauke su a matsayin rai ɗaya ba sababin ake duba ba ka ce ai sabab guda ɗaya bane a'a abinda sabab ɗin ya haifar in mutum ɗaya ne shi kenan in mutum biyu ne biyu za a yi kafara ka za ka yi kwana abin shaharai ne muta tabi a yi kowanne ka yi masa shaharai ne muta tabi a yi sai wanda yake cewa muna fatan alkhairi Allah ya saka duniya da lahira Sai ce bayan haka muna neman alfarma a wajen mala da ya nema mana wajen ɗan uwanmu musulmi da ke wannan waje ko za a samu a ɗauki nauyin karatun nan a gidan rediyo musamman fm domin wanda ake sawa a gidan tv ba kowa ke samun ganin shi ba saboda muna da wahalar wutan nefa da kuma tsadar abin nan man fetur da ka kara da haka ba kuwa zai iya zuba mai da kullum to na karanta maka abin da ka rubuta san haka ka ta isa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko ya hore musu abin da za su iya bayarwa domin a ci gaba da sawa waɗanda suke ƙauyuka masu ji domin waɗanda suke da ƙauyuka babu shakka za su fi amfana da na rediyon daga nan har daura za a ji shi har zuwa jibiya da sauransu sai har kano ma akwai waɗanda da suna sauraro har maraɗi kaji wani ya ce har lagos malam malam adam saboda haka wanda yake son yayi wannan jihadin ko ba a buɗe take mu dai abin da za mu iya shi mu zo mu karanta mu fassara mu yi bayani gwagwaran abin da Allah ya hore mana duk sati dai in dai da rai da lafiya babu wani uzuri za mu zo mu yi wannan bi iznillah ya rage kuma yan uwanmu kowa ya ba da tashi gudunmawa ya yi abin da zai iya yi kuma duk abin da kai Allah kaiwa dan Allah kai kuma dan kanka kai kai dan Allah kai zaka mori abin a duk wanda zai shiryu a dalilin ka to kana da ladansa har tashin kiyama don haka wannan wata kofa ce wacce ke a buɗe dan ba mamaki a irin haka kai da mai karatun ku yi kankan kan ladan na ku kusan ko wata watakila kai ka ɗara shi ma za ka zabe kofar na abu da kuma muryar ka abin da ka faɗa na karanta na isar maka ga waɗanda suke wannan guri masu wadata 'yan siyasa masu manyan ma'aikatan gwamnati yan manya yan kasuwa manya da kanana ma duk suna iya shiga cikin wannan eh, aikin alkhairi ina ga na ya kamata mu tsaya sai sati ne zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi